ke jira mu gani Allah cikin rahamarsa ya ba mu iko muka ga wannan rana Allah ya zaɓe mu daga cikin waɗanda ya so ya zaɓa har Allah ya kawo mu wannan lokaci muka sauka to muna godiya ga Allah godiya kuma ta musamman ta musamman ina ƙara jaddada ta musamman ga Malam Umar malamin ajinmu on behalf of mu da muka yi graduating iyaye mata ah, malam dr yanda ya ce mu mun jajirce amma ina ga jajircen nan tana ga malam malam umar malami ne of a different status fi sabilillahi the way in which ya dauka ya koyar da mu with vigor energy passion stamina ko tafiyan malam muka ji ya fito daga gidan shi mun san malam yana tafi ba mu gan shi ba amma mun sani kawai ba gajiya da lallaba da hikima da lallashi da wa'azi a haka ya ta koyar da mu matan nan na aure ba one of the difficulties ka da za ka koyar da mutane shine ka koyar da mutum wanda yake ya riga ya girma karatu amma koyar da yara 'ya'yanmu shine mafi sauki but the which the energy at which malam umar takes his bigger to ya koyar da mu ya faɗa ya ce a tisa a ƙara in ma ba mu yi daidai ba ya buga tebur ya ce a sake ba gajiya i have never seen anything like that muna godiya malam ubangiji allah ya saka maka da alheri Allah ya sa a mizani on behalf of mu da muka yi saukan nan to Allah godiyanmu tsakaninmu da kai malam tsakaninmu ne da ubangijinmu kawai sai dai mu maka addu'a godiya kuma next is to malamanmu baki da wanda suka koyar da mu sauran littattafai suka tsaya mana yayin da lokacin da shi malam baya nan akwai malam rabiu allah ya warkar da shi ya dawo da shi kan kafafuwansa ya bashi lafiya akwai malam ismail akwai malam abdulaziz akwai malam awwal akwai malam jamilu akwai kuma malam miftah duka muna godiya da ku muna godiya gare ku allah ubangiji ya saka muku da alheri akwai wasu bayan allah a nan waje da suka tsaya mana muka zo makaranta azuzuwan mu a clean tidy da masallaci su hudu kuma su zauna a waje suna gadin motocin mu har mu tashi we have never had any incidents a makarantar nan malam usman da 'yan uwanka da sauransu godiya ta musamman because mu a kwance muna karatu a tsabtace mun gode allah ya saka da alheri godiya kuma next to mazajenmu da suka tsaya mana suka isar mana biya kudin makaranta suka kau da kai suka ɗauke suka ah, encouraging din mu je mu yi karatun Allah ya saka muku da alheri Ya ‘ya'yanmu ‘yan uwanmu ubangiji Allah ya saka da alheri ba dan su wada ba mu kai haka ba muna godiya ga Allah da ya kawo mu wannan rana kuma malam kayi min wata kyauta ta zuwa makaranta kan lokaci a wannan kyautai tsakani da allah ina da diketin wannan kyautar to mahaifina mahaifina alhaji inuwa abubakar da mijina dr abdulkadir ma'azu kuma zan kira ɗana ya karɓi wannan kyautai domin gare su take fi sabilillahi mahaifina ya koya min wani abu a gida kada ki kuskura malami ya je ya jira ki idan kina son alheri da albarka abin abinda zaki to kada malami ya jira ki ki tabbatar kin isar kin isa before a ah, malami ya ce min uba ne zai koyar da ke abin da ban koyar da ke ba ki mishi ta da'a ki mishi biyayya kuma kada ki bata mishi rai duk yanda zaki ke kokari kullum cikin malaman ki su zama suna farin ciki da ke duk da suka yi miki addu'a Allah ya amsa alhamdulillah kullum abinda da mahaifina yake cike ni kenan at my age in na zo makaranta mahaifina ya ɗauki wani abu ba zai kira ni ba wai sai karfe tara da minti talatin da biyar na san abin da yake nufi ya ji shin na iso makaranta zan ce me ya eh, gani baba mu gaisa sai ya ce me ina kike sai in ce a baba ina makaranta to alhamdulillah to ma yi magana in an tashi na san abin da yake nema ya sani shin ina nan kan wannan kan kuma occasionally malam bai sani ba zai buga min message ya ce samani speaker yana so ya ji karatun da muke in sa speaker ya ce sa speaker ina so in ji malamin nan in ji karatun da yake yi shi yasa na ce na yi dedicating wannan to mahaifina an shi mijina kullum cikin cewa yake yi hanzarta za ki lati hanzarta za ki lati hanzarta ka ki lati to ina godiya ga Allah Allah shi ma ya sa musu albarka malam a cikin ɗalibanmu gabaki ɗaya kai ka koyar da mu ayar qur'ani ce Allah ya faɗa kai ka koyar da mu amma baka baka sani ba muka ɗauke ta a sai guiding principle inda Allah yake faɗa a qur'ani Ali Imran sura Ali Imran ta sura ta 200 wadda ta rufe qur'ani ta rufe wannan aya a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal amanu sabiru wa sabiru wa rabi'u wattaqullaha la'allakum tuflihun ko wanda kuka yi imani ga Allah to ku yi haƙuri ku haƙure ku daure ku ƙara imani ga ni ubangijin ku za ku kai ga babban rabo to malam wannan shine babban rabon yau duk mun yi graduating muna godiya a gare ka Allah ya saka da alheri na ba da wannan kyauta ga ɗana ya je kai ma mahaifinsa eh. shigo shigo gode madalla Allah ya saka da alheri Allah ya sa wannan ilimi ya mana amfani daga duniya har lahira Allah ya ji kan iyayenmu da suka wuce Allah muna mu kowa fatan alheri Allah ya maida kowa gida lafiya yanda muka zo lafiya Allah ya mu rufe lafiya iyaye mata yan uwana ku sa 'ya'yanku karatu wannan makarantar za ta ba ku ilimin da kuke bukata ba za a fifita ki ba ba za a baki comfort ba amma za ki samu abin da kika zo nema za ki yi karatu karatu mai kyau ina godiya ga allah da ya sa ni nake ɗalibar malam umar da sauran ɗalibai ku sa 'ya'yanku karatu yara 'yan makaranta 'ya'yana duka ku sani ku zo makaranta amma ku riga malam zuwa makaranta saboda ku samu albarka al'amarin kuma ku sani malaman iyayenku ne eh malam ba karatu kai yake koyarwa ba akwai tarbiyya Allah ya samu mu dace Allah ya samu dace alhamdulillahi rabbil alamin Hajiya Aisha